وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwana musulmi waɗanda suke zaune a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafaifai daban-daban inda muna gaisuwa cikakkiya ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka sannan gaisuwa mai daɗi mai tsalki ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna tafsirin suratul baqara yau mun zo late mun ɗayin makara ne saboda wani uzuri da ya faru don haka ba za mu tsaya kan tambayoyi ba kamata mu wuce direct zuwa ga tafsir duk da yake akwai waɗanda suka aiko da tambayoyi muhimmai sai su yi haƙuri har zuwa gobe a jiya mun tuƙi karatunmu ne a aya ta ɗari da saba'in da hudu a cikin suratul bakara cewa waɗanda suke ɓoye gaskiya don a ba su wani abu ba wani abu ne suke ci ba abin nan da an ka su face wuta ce suke ci cikin cikinsu wuta ce suke ci cikin cikinsu sannan yinin kiyama Allah ya alƙawali bai musu magana sam la yukallimuhumullah yawmal kiyama na biyu kuma zaki yuzakkihim bai tsalkake su bai tsalkake su babu sanyi babu siyasa cikin labarinsu ummul mu'minin Aisha tace man husiba uqiba duk wanda ko an ka irin wannan hisabi wanda za a yi musu to sai a mai azaba dole tace wanda Allah ke so biciro littafin ɗaya aka a buɗa far sai a wuce wasu abubuwa a rufa mutum asiri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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما waɗannan da suke cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci an ban musu amana ta dukiyar marayu ila ubansu ya mutu ko uwarsu ta mutu ko dai ta wata hanya suka samu wannan gadon amma kuma sun yi ƙanana ba su iya riƙa dukiyar sai aka baka aka ce ka kula musu sai zamanta kana cin wannan dukiyar zulman bisa ga zalunci Allah maɗaukakin sarki ce to masu aikata haka inna ma ya akulu na fi butonihim nara ya ce abin sani kawai suna ci cin wuta ne a cikin cikunansu kunga su ma wa'annan suna cin wuta ko kunga ashe da cin ba da cin dukiyar maraya duka bala'i ne babba mai cin dukiyar maraya tabbas ya tabbatar da cewa yana cima cikin shi wuta ne haka ma mai cin dukiyar marayu ya da cewa fa tabbas yana cin dukiya ce ta yayi yana cin wuta ne cikin ciki gobe kiyama Allah zai kunna mai wuta cikin ciki An ji ne tumbi ne an tate koda ta menene duka za su kone cikin wutar jahannama wutar da ta fi komi zafi sai da aka sa ta cikin gulabe kusan gulbi ɗari aka wanke ta sannan aka zo da ita nan duniya ita ce wutar da muke jin zafi to ko bakin wuta an ka ce a ɗauko icce yana ci da wuta a ce a liƙa maka shi ya ka ƙara kuma a yi gobara kana cikin gida ya ka ƙara An gane? To balle wutar nama, wadda duk da rana tsoron wutar jahannama take yi. Domin rana za a ci maimuye yake a jiwa ta cikin wuta a ƙuna ta ita ma. An fahimci wannan? To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ula'ikan lazina shi tara hudu lalata bil huda. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد yawa Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina ladina ishtaraw dalalata bil huda wadannan wayanda suke bada suke cinikin a ɓata da shari'a su ba da shari'a a wasu ɓata. kaga kamar ka ba da nagge ta tsasi a baka kare ka ko ga iyakaci ko to haka ne su ɗauki shiriya su miƙa sai a ba su ɓata wal azabi bil magfira sannan wal azaba bil magfira sannan suna cinikin azaba da gafara ga gafara Allah ga hannunsu sai su miƙa sai a ba su azaba kun ga wannan ɓataccen ciniki ne ko ciniki ne mai ban mamaki ya zan ɗauki shirya in ba so a bani ɓata kuma ya zan ɗauki gafara Allah in miƙa a bani azaba Allah azaba Allah kuma ba irin azaban mutane ba ce ba wanda ke azaba kama Allah fa yawma idhin la yu'azibu fa yawma idhin أحد ولا يوثق وثاقه أحد Allah madaukakin sarki ce fa yawma izin la yu'azzibu azabahu ahad a wannan yanin babu wanda ke iya yin wata taba yin wata azaba wani ta kai ga ta Allah yawma izin la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad ko babu wanda ya taɓa ɗarmin mutum irin ɗarmin da Allah maɗaukakin sarki zai mai cikin wuta to ka ɗauki gafara Allah rangwame kenan ka ba suwa an baka shirya, an baka ɓata ga iya kaɓata can ciniki kenan ko wannan duka ana magana ne a kan malaman yahudu su ɗauki ayoyin ƙur'ani su juya ayoyin attaura su juya su wayanda ke nuna siffar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wayannan ayoyin su ne shirya ko sai su miƙa ayoyin sai a ba su kuɗi caccanja ayoyin sai a rika ɗaukar kuɗi ana ba su suna tawili ana ɗaukar kuɗi ana ba su kaga da sun tsaya sun yi karatu na tsakani da Allah da suna kan shirya ko to ba su yi karatu na tsakani da Allah ba karatun da suka yi na daɗaɗa ma iyayen gidansu rai ne To kaga sun ɗauki shari'a kenan sun miƙa an ba su ɓata. Abin nan da za a ba su ‘yan dubu hamsin ko ɗari ko ɗari biyu kai har miliyan ko ne duka ɓatace suka ɗauka suka miƙa shari'a. Da sun san tanadin da Allah ya musu cikin aljanna in sun faɗi abin da ke cikin littafi da gaskiya da ba su aikata haka ba ko ga malamin da duke karantar da gaskiya yana su yawan samun gafara duk aka kunna kaset aka saurara kunga za a samu gafara ko mutane suka shirya akan wa'azin da malami ya gabatar kun zai samu lada mai yawa wani malami sai shekara hamsin da mutuwa a ɗaukar kasaɗi ne a sa yana can cikin kabari ne lada na isa to amma maimakon haka nan sai ya yi ma ƙur'ani fassara wadda ba ta gaskiya ba wadda za ta dace da ubangida ne sai zandun lokacin da an ka kunna kasaɗin to a zaba Allah maɗaukakin sarki ke ƙara ya mishi maimakin gafara wadda ake yi ma malaman kirki to waɗannan yahudu sun shahara wajen aikata irin waɗannan abubuwan su ɗauki shirya su bayar a ba su ɓata kuma suna nan suna ta yin wannan aikin saboda an ce Europe is more open to Islam than ever an ce America is more open to Islam than ever ƙasashen yammacin turai da ƙasashen Amerika sun fi karɓar musulunci wannan zamanin bisa ga kowane zamani da aka taɓa yi ga masallatayya nan inda za ka yi sallah ga abubuwa na musulunci da dama abinci ma ga na halal nan za ka iya ci ga wanda ba na halal ba komi dai ai fanin nashi Za haka musulunci sai in kaƙi to anan nan yahudawan ganin cewa ana ta musulunta har ma gashi ana riyawa cewa nan zuwa shekara ta dubu biyu da sittin ne nan zuwa shekara talatin da wani abu musulunci zai zama dominant religion on earth musulmi za su fi kowa yawa duniya christianity ma ba ko na biyu za su zama ba na hudu kun ga yanzu su an na ɗai ko to daga na ɗai bayan shekara talatin sun tabbatar da cewa na hudu za su koma na biyu su ne a tejin waɗanda ba su da addini na uku su ne hinduism masu addinin hindu na hudu su ne christians masu addinin christianity amma kun ga yanzu kirista su an gaba daga kirista nan musulmi ko to bayan zuwa shekaru talatin musulmi za su fi yawa don shi na aka ta sama musulunci tsaye ko yaushe ana ta kirkira ƙarerai ana jingina ma addinin musulunci ana ce ma addinin musulunci addinin ta'addanci ana amfani da wasu wawaye wasu jahilai daga cikinmu ana ba su makamai su zo su kashe 'yan uwansu su zo su hargitsa garuruwa su zo su tayar da hankalin al'umma su zo su hana ma ƙasar su ci gaba kuma ga su musulmi sai dai matsala gauga'u ne ƙwaƙwalwarsu ba ta iya fahimtar gaskiya ba bisa ga wannan suna ganin cewa suna rage musulunci yawa amma duk da haka nan masu statistics suka ce hobaya hana musulunci nan ya fi yawa zuwa wannan lokacin bai hana musulunci ya fi kiristiyaniki zuwa shekara ta 2016 komai aka yi duk wata dabara wadda suka bullo da ita yanzu idan wani kirista ko jiwu ko wani ɗan addinin hindu kai mai maganar musulunci sai ka ji ya kama ta'addanci ko ai musulmi yan ta'adda ne ai musulmi yan ta'adda ne to duka wai mutum nawa ne ma musulmin suka kashe boko haram iswap bandit al-shabab alƙa'ida ISIL da sauransu duka in ka haɗa abin da suka kashe su duka ba su kashe abin da Kirista guda ya kashe a duniya ba shi ne Adolf Hitler Adolf Hitler ya kashe mutum miliyan 29 a duniya wanda daga cikinsu mutum miliyan shida yahudawa ne ya ce zai umarni da darwin's theory of natural selection ya kashe yahudawa shi kenan a huta wannan an gama da su idan sauran mutane su rika kwamfitin da juna saboda ma dama yahudawa na raye to kullum su za su shiga gaban mutane kullum su za su shiga gaban mutane kuma za su sa aiki aikata ɓarna kamar yadda muke gani a yau sa'an nan akwai joseph stalin wanda ya kashe wajen mutum miliyan saba'in da tara ya ma hitila kashe mutane ko kirista ne da musulmi ne da kaji kafafen yaɗa bayanai da magazin da mi da mi kullum safi ana ta maimaita wannan labarin amma da yake ba musulmi ba ne ka ji an yi shiru kamar ba a yi ba kuma kamar yadda ake da ƙungiyoyi irin su alƙa'ida irin su aizil su boko haram ai su ma suna da nasu ƙungiyoyi sai dai in su yi ɓarna ba a faɗi shiru ake yi wani bature ya je central african republic ya ce tarar da su da rana tsaka wani ya zo da mota sun tare shi sun buɗe motar sun fitar da shi sun daddatse shi sannan sun zuba mai fetur sun kunna mai wuta ya ce yana ci da rana tsaka mutane na can suna business su babu wanda ko yadda mu da musulmi ne ke aikata haka to da gida da rediyon duniya cnn da kuma bbc da ba su da wani labari in ba wannan ba amma da yake ba musulmi ba ne sai aka ɓoye akwai ƙungiyoyin kirista na ta'addanci waɗanda ke kashe mutane dare da rana irinsu lord resistance army lord resistance army akwai irinsu tafiyar rebellion tafin rebellion akwai ku klux klux ku klux klux ga sunan ƙungiyoyin yawa gare su idan na ce zan tsaya lissafin su sai lissafa ma ƙungiya ta kai ishirin wadda kirista ke da ita su ne ke kashe mutane akwai wanda ma su aƙidar su ƙona asibiti su je asibiti su kashe wanda duk yake cike asibiti wai hujja su cikin asibiti din na ana abortion ana ana zubar da ciki zubar da ciki haramun ne don haka sun ka ɗauki makamai na bom sai su je su dasa cike asibiti mara lafiyar da duk yake cike da likitoci su faɗi su mutu su koma can su sake yi su koma can su sake yi ga sunan cikin us suna aikata wannan aiki ana gani a mako ba a faɗi da musulmi ne ko da mun shiga uku da an riƙa ba da labari da ƙilir da na har zuwa shekara ɗari masu zuwa sai an ba da labari a kansu ko nan shugabannin ƙasa guda uku na Amerika Barack Obama George W. Bush sannan da Bush da senior uh, da junior sorry to nan Bush ɗin guda biyu uba da ɗa da Barack Obama e an kai total ɗaya abin da suka kashe sun kashe mutum miliyan goma sha ɗaya sun kashe mutum miliyan nawa goma sha ɗaya a galfuwa kawai wani yaƙi ne da aka yi can baya galfuwa wanda aka yi tsakanin united states of america da Saddam Hussein sun kashe mutane cikin Iraki mutum dubu ɗari biyar wanda dubu ɗari biyu da talatin da tara dukkaninsu yara ne ƙanani waɗanda ba su wuce shekara goma ba jarirai da waɗanda ba su suka shekara goma ba su an mutum dubu ɗari biyu da talatin da tara sauran ɗari biyu da hamsin da ɗaya ko da da hamsin ko da sittin da ɗaya ko ɗari biyu da sittin da ɗaya su ne manya kaga kirista ne suka yi haka sannan waɗanda wanda ya fi kowa azabtar da mutane a duniya shi ma kirista ne kun ga da musulmi ne da mun shiga uku ko sa'an nan akwai nukiliya bomb wanda kamar rana yake da ke faruwa cikin rana na atomic fusion ko kuma nuclear fusion wannan hydrogen 1 da hydrogen 1 positron in sun ka haɗu su biyu sai su ba da alpha particles ko plus tremendous amount of energy to wannan reaction ɗin sun gano shi akwai sinadarai irin su uranium irin su radium irin su ah, radon irin su polonium da makamantansu wasu elements wayanda an gano cewa they are radioactive elements ana iya amfani da su a hasa irin wannan wutan mai mugun zafi don haka Amerika ta ɗibi uranium ta je ta yi nukiliya bomb wanda haɗari ke ga nukiliya bom ɗin nan yana da matuƙa haɗari da wannan nukiliya bom ɗin a shekarar 1945 6 ga watan August suka jefa shi a ƙasar Japan wani guri cikin ƙasar Japan da ake kira Hiroshima suka halba wannan bom wanda duniya babu wanda ya taɓa halba shi sai gashi sun kashe miliyoyin mutane sannan wurin ya lalace ya zama ba a cin abincin wurin in ka ga itacen wurin ka tsinka ka ci za ka ci cuta har tsawon shekara ɗari saboda wannan radiation ɗin har yanzu yana nan cikin iskan wurin kuma duk aka haifi ɗa za a haife shi da deformity wani yaro a haife shi kai ne bai da ido guda wani bai da kunne wani bai da kaza sai an haife shi da na ƙasa duk aka haihu garin nan sai an haihu da na ƙasa saboda wannan bom wanda United States of America ta halba. Bayan kwana biyu kuma daga shidda ga wata bayan kwana uku zuwa tara ga wata suka sake halba wani son halba wannan ne a wani wuri da ake kira nagasaki duka dai cikin shekara guda 1945 wajen sama ga mutum 200,000 suka mutu sannan dubbai ɗaruruwa ko kuma in ce miliyoyin mutane suka kamu da rashin lafiyoyi kamar ciwon kansa kamar ciwon leukemia da makamantansu wannan ya afku ne saboda atomic bomb in aka jefa shi bayan ya mutu tusashi ne radiation ɗinai yana shekara ɗari yorin nan yana aibi to shi na suka halba torar da Allah ya halicci duniya babu wanda ya taba halba shi in ba su ba yau da a ce saudi arabia ce ta halba shi da kullum ana nane mana gori ko ana cewa saudiya ba ta da imani saudiya ba ta san darajar ɗan adam ba ba su kara haƙƙin bil'adama to mai kara haƙƙin bil'adama united states of america ita ta halba shi ta halba ma Nagasaki sannan ta kashe mutum dubu ɗari biyu ta ranar da wasu miliyoyi sannan ta sa an ka haifi ‘ya'ya a haife su da na ƙasa ga jikinsu sannan ta sa ba a shuka wurin. idan ka ci shuka wurin ba mamaki kana iya kamuwa da kansa ko ka kamu da wani ciwo daga cikin miyagun shirututa waɗanda yana da wuya a warki to bisa ga wannan kaga ashe su ne 'yan ta'addan na gaskiya ko su ne 'yan ta'addan na gaskiya su ke kashin mutane amma kuma kullum sun laƙe ma musulmi suna cewa musulmi suke kashin mutane bandit ga sunan 'yan bindiga wanda mafi yawancinsu fulanin daji ne ko? Akwai surkin sauran mutane, domin akwai masu ba su makamai. Waka ba su makamai, ƙasar Faransa ita ke ba su makamai, da sauran ƙasashe na Turai suke kwasan makamai su miƙa musu, domin su je su yi wannan ta'addancin nasu. haka zalika akwai mutane ɗaiɗaiku waɗanda ke ba su ƙwaya su sha don su bugu su yake hankalinsu su ci gaba da aikata abin da suke aikatawa ba tare da tausayawa ba mutum ya kai goma wanda ya zo mini da kukan cewa wa'annan 'yan bandit ɗin sun shiga gidansu sun tarar da mata ta yi su yi mata fyaɗe gaban ido ne kuma sun ɗauke ta sun tafi da ita sai an sai da kaza sannan a kawo ta in an sai da kaza an kawo ta sai in ce su yi ita asibiti domin a bincika musu akwai wata yarinya ƙarama wadda aka halbi bakinta bakinta ga baki ɗaya ya tattarɗe gaba ɗaya koma ƙasa likitan da ya aikin ma ya kire ni ya ce to ga irin aikin ku ya tashi malam yariyan nan ba kuɗi ana so a yi mata aiki ya ɗauko ƙasan ma ga hannun shi ya ce min duba ka gani ka gani ya ce me an ansa ya ce a'a ni kan ba an son ga ƙashi akwai wani shi'itu wanda aka halba sun kashe yayan shi suka sa bindiga nan ƙarƙashin wayan shi suka halba ya fito cikin idanun shi in ka gane shi kana azaba ya rai kana ganin kwanye shi tana motsi da yawan ku sun ga a aiko za ka ga ƙwaƙwalwar shi ga ƙwaƙwalwa ga fili tana motsawa muka ɗauke shi muka je da shi udut mutumin gwaranyo ne muka je da shi udut aka kai shi ICU aka kai shi ICU sannan aka je aka yi mai aiki sannu sannu sannu sannu sannu har Allah maɗaukakin sarki ya sa ya warki sai dai ya warki amma ya rasa ido ya rasa ido ɗaya amma cewa wannan mutumin ya warki ma to iko ne na Allah koro domin akwai manyan mutanen da ne gwada mani tito ga aikin Allah ku zo ku yi suka duba suka ce wannan kashin kuɗi ɗaya ne za a yi ba zai tashi ba sai gashi da yadda Allah ya tashi ta kudu da da suka manne fulani suna ta zagi ko amma kuma ga Amerika abinda take aikatawa ga Amerika abinda take aikatawa sannan duk da ni sun matse ni fulani ne ni fulani ne ko ban san inda suka je suka karanta cewa ni fulani ba ne ni hausa fulani ne ruwa biyu ne hausa fulani ne akwai jinin fulani cikin jikina akwai jinin hausawa cikin jikina kuma wannan gaskiya ce haƙƙul ne. na ba da har adres na inda za a je a duba ko a je a duba a gani shin abinda na faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne so za ka tarar da cewa su ire-iren waɗannan ƙasashen sun miƙa shirya an ba su ɓata sun miƙa gafar Allah an ba su azaba Allah da menin kiyama Allah maɗaukakin sarki zai musu hisabi wayannan yaran da suka kashe iraki za a yi musu su ko Kashin mutum guda a gurin Allah ba ƙaramin abu ba ne man qatala mu'minan muta'ammidan ومن قتل من ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا Allah maɗaukakin sarki ce wanda ya kashe momini guda da gangan ka zo ka kashe mumini ya ce tufa jaza'uhu jahannam makomashi ta ce wutar jahannama sannan wutar jihannaman ba shiga zai yi ya fito ba zai shiga ya dawwama a jikinta sannan Allah ya yi mai tattalin nashi nau'in azaba daban yana da irin azabar da gare shi wayanda ake aikowa su kashe mutane ba. a ba su kuɗi a ce ga tagecin su je su kashe wani su je su ta bibiyar rayuwar mutane suna kisa ko to za su haɗu iyayen gidansu cikin wuta domin ubangidan ko da ba shi ya yi kisa da hannun shi ba shi dai ya ba da kuɗi ya ce a yi da ma wanda ya san za a yi kisan kai ɗin ya ba da wani taimako ko wani iri ne za su haɗu a cikin wuta suna madawama a cikinta suna kuma la'antar juna iyaye in iyaye ne da uba da ɗa suna la'antar juna in kuma yara ne da yaro da uban gidan shi suna la'antar juna haka za ka ga 'yan wuta suna ta yi suna ta yi ƙanana daga cikinsu za su ce ya Allah abin da ya samu ka shiga wannan wutar ba don sauranmu ba ne dan bi mom bi manyanmu ne manyanmu su suka sa mu kai musu wannan aikin ba aikin mu bane qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara ana fa adalluna as-sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا تاو cikin wutar in sun fara rikici wannan ya ci kwallon wannan yaro ya ci kwallon ubangida ne ya ce ai kai ka jamin na kisan kai ka ba ni dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko miliyan goma ka ce in je in kashe wani na je na kashe shi yi ga abin da ka jawo mana nan dannan sai su daga hannu suna masu tsammanin rahama ga Allah sai ya Allah ba laifinmu ba ne Rabba na inna tabi'ina inna ata'ana sadatana wa kubara'ana lalle mu mun yi da'a ne ga shugabanninmu da komai manyanmu iyayen gidanmu su muka yi mada'a muka yi wannan aikin ba don kanmu bane fa adallu sabila suka batar da mu hanya ta gaskiya Da haka rabbana ya ubangiji atihim dhifaini min al'azabi ka ba su linki biyu na azaba wal'anhum la'anan kabira sannan ka la'ance su la'ana wadda take mai girma shedan yana nan shi ma tare da su cikin wuta don haka za su gangamu su ce shedan ne musu shari ya kai su wuta sai shedan ya ce ga wasu can sun shiga aljanna kamar yadda na bi ku ina ta lallashin zukatan kuna aikin ɓanna haka ne bi su amma su da yake masu imani ne na gaskiya imani irin nasu a siddiƙul akabar to kaga kasashen cikin aljanna ku ko da ba ku da imanin cikakke imanin ku bai ƙarfi ba sai kuka biye mini yanzu ba ku da wani wata makoma 'yan ba wuta ba don haka fa da ni da ku za mu dawoma cikin wannan wutar wa kana shaitanu lil insani khazula shidan ya kasance butu ga adam idan aka shiga cikin wuta zai ce ba ruwan shi ka gane ne sadda ne ka sa ka banna ai baka ganne ba don haka laifin kanka ne don ku ga yan aljanna can cikin aljanna don haka ciniki ne wanda yake mara riba a sa ka ka aikata aikin barna don a biya ka wato ka ba da shiriya an ba ka ɓata sannan ka ba da gafara Allah an ba ka azaba ce ko da baka kashe ran nan ba yinin ƙiyama annabi zai iya ceto ka 'yan laifukan da ka aikata can da nan annabi zai iya riƙo hannunka ya jawo ya ce ya Allah wannan bawa ina roƙonka Allah ka raga mishi ka sa shi aljanna saboda laifuka ne da ya aikata ai akwai rashin sani ga abu kaza annabi zai zama kamar lauya ya roƙi Allah sai Allah ya ci ya gafarta mai a sashi aljanna to amma ya sai da wannan gafara ya sai da gafara an ba an biya shi dukiya an ba shi dubu ɗari tunan duniya wannan gafara ya sai shi ta bil azabi da azaba Allah a gobe kiyama fama as barakum alannar Allah ya ce mai ya fi su jimiri game da wuta wannan kamar ƙyace ne ko kuma mu ce kamar ta'ajibi ne o mutum yana ji yana gani ya ɗauki ya san wuta ce fa amma ya ɗauki gafara ya miƙa a fashi wuta ya san wuta ce fa ya ɗauki shiriya ya ba su a ba shi wuta lalle kuwa ga cika hasarare ko? da haka fa ma absarahum alannar Allah maɗaukakin sarki ce zalika bi annallaha nasarar kitaba ya ce wannan ko azabar da za a yi musu saboda Allah ya saukar da littafi alkitaba shine littafi Allah ya saukar da attaura injila da sauransu ko to sannan alifun da lamun idan suka kasance ma'arifa ne to suna magana alkitaba wato ƙur'ani. Allah ya saukar da ƙur'ani da gaskiya wa'innan lazina ikhtalafu fil kitabi kuma duk waɗanda suka yi saɓani a cikin littafi kaga wannan yana nuna mana kenan alifun da lamun na ahadiya ne kurun ko lil ahadi zihni cewa waɗanda suka yi saɓani cikin littafi in ka ɗauko bible za ka ga saɓani ka ɗauko king james version ka ɗauko New American Bible, ka ɗauko a Protestant copy, ka ɗauko wannan ga nan dai kofi-kofi na Bible, idan ka ɗauko su ka yi na sai haka ba guda ba ne. Kowannensu da kalmar da yake amfani da ita an caccanza abin da ke ciki. sun caccanza abin da ke ciki surorin annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani wasu an cire wasu kuma an tabbatar da su amma kuma an canza sunan hadda suna Muhammad ya fito cikin Bible Bible na ƙwarai idan za a ɗauko shi za ka ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Isa yana bishara da cewa manzo zai zo wanda shine shugaban manzanni gaba ɗaya da gare shi kuma babu wani manzo shine manzon ƙarshe ismuhu Ahmad sannan sunan shi Ahmad to zai gaji precious one paracletus menene kaji suna umarni da wasu kalmomi don su ɓatar da jimillan mutane to Allah ya saukar da littafi da gaskiya ya saukar da cewa annabi Muhammad zai zo kuma shi ne manzon ƙarshe to innal wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi ka sani waɗannan da sun kai saɓani cikin littafi ya zai littafi ma ba ko iri guda ba ne protestant sun ce an ƙara littattafai bakwai sura bakwai an ka ƙara cikin littafin bible don haka suka cire su da saba'in da uku ne suka maishe su sittin da hudu sannan ko da waɗanda suka yi da saba'in da uku uku ɗin ne in ka diba wayancan nasu ya bambanta da na waɗannan waɗannan nasu ya bambanta da na wayancan haka za ka ga bible ɗin ba guda ba ne sun yi saɓani a cikin shi allah ya ce to waɗanda suka yi wannan saɓanin lafi shiƙaƙin ba'idin suna cikin rarrabuwar kai wanda yake ba'idin wanda yake mai nisa can da za ka tarar da cewa faɗa su kai da juna suna yaƙar juna daga baya ne suka haɗa kai da suka ga musulunci sai suka gama kansu guri ɗaya domin su yaƙi addinin musulunci suka dunkule suka zama kusan abu ɗaya yanzu idan an taɓa isra'il za a ga amerika ta shigo ko amma ga Isra'il nan tana kashin falastin kana ganin babu abin da aka yi, an yi shiru. Ko a nan Najeriya ma akwai masu ta'addanci daban-daban, akwai IPOP, ESN, wannan gamen ko suna ta'addanci, amma kowa an kyale su, sai aka zo suwa za a yi ma fulani to mu ba mu ce gada awa fulani hukunci ba wallahi mun yi son a ce yau su billa turji su dogo gyaɗe suwa suwa a ce ba su mun fi son yau a ce sun bar duniya da su da su ga baki ɗaya to masu yan aifafa me ake jira su ma yan ta'adda ne sukan biyo mutane su halbe su sukan sa adda suwa mutum guntu-guntu babu wani abu wanda wa'yancan bandit ke yi face 'yan ipop ɗin suna aikata iri ne suna ma da monday sit o'da ko Rana attanin ba a fita monday sit at home ba a fita wanda duk ya fito ko ofis ya je ko kasuwa ko ina to ya ɗebo ruwan dafa kanshi an gane in ya samu ya kuɓuta da rai ne da raunin to ya yi sa'a in ba su kashe shi ba to bisa ga wannan suka shiga suka fita suka koma middle east ƙasashen musulmi suka tadda hankali Falastina suka koma 'yan gudun hijira ko haka ma ƙasashe daban-daban suka zama 'yan gudun hijira suka kwashe su suka ɗauke su suka ƙasashensu suka yi renu suka cire musu musulunci suka faɗa musu ai musulmi su suka kashe muku iyaye addinin musulunci addinin kisan kai ne kuro addini ne na zubar da jini ku daina biyan addinin musulunci aka samu dubban mutane waɗanda ta irin wannan hanyar suka bar addinin musulunci na taɓa ba mu misali da wata mata wadda ake kira Dr. Wafa Sultan ko wadda ta ce musulunci wani wata kansa ce wadda a cikin kan musulmi wai kansa ce wadda a cikin kwakwalen musulmi addinin musulunci fa wanda mutum guda daga cikin kafirai ya kashe abinda musulmin duniya gaba ɗaya ba su kashe ba nan cikin afirka ma rwanda a farko-farkon 1990s ai an yi yaƙi ko an yi ɓataccen yaƙi hutu da tutsu ƙabilu guda biyu wayannan musulmi waɗannan ba musulmi ba da aka kammala wannan yaƙin belgium ta kama Kirista, ‘yan Anglikan suka yaƙi Musulmi, sai da aka gajeren ƙwaƙwale kanun skulls na Musulmi sama ga miliyan biyu ga su sun aje su, wayanda suka aje kuro cikin coci-coci ɗinsu. Aka tara su guri ɗaya kan ɗan Adam, kan Musulmi. ya kai adadi na miliyan biyu da musulmi ne suka yi haka to da abin faɗi ya samu da bera ta yi kallabi ko sannan akwai da damansu waɗanda suke suka musulunci akwai wata mata wadda ta tuba yanzu don haka ban sa in faɗi sunanta wadda ta je amerika ita ma duk yaƙi da kore su da ta je amerika sai suka ganta yarinya kyakkyawa makin su nemi aurenta sai suka sa ta cikin fim na pornography ta tuɓe zandar tsakiyar hanya wani ya zo yana zane da ita ana sa kyamara ana ɗauka ana yaɗawa ga intanet don haka tana da da ya fi ɗari wanda ake lalaci da ita daga ƙarshe ta ce ita dai wannan sana'an ta gaji da ita ta ce wallahi bi ba ta jin daɗin abin da take yi sannan duk inda ta shiga sai ta ga kallonta ake ta yi sai ta kama ta kallon jikinta ko wani aibi ne kila aka gani a cikin bidiyon bidiyonta shine ake so a hango yanzu sai ta kama ta tsawwala ya zan ba ta iya zama cikin mutane sannan ba ita kaɗai ba da dama sun yi da na sani na shiga cikin harkar pornography sa'an nan wasu kuma za a je a karantar da su yahudanci a dawo da su ƙasashen musulmi a ba su shugabanci su shugabanci musulmi da wani littafi wanda ba littafin Allah ba su shugabanci musulmi shugabanci na zalunci na tsananin zalunci an gane wannan so haka yanzu suka gano mu kanmu a Najeriya ba a kyale mu ba ƙauye nawa aka tayar ga 'yan gudun hijira nan babu iyaka ko? to su mantaɓe ne suke nufi abinda suke nufi duka musulmi sai si muna ɗaiɗaiɗai sai mun wace mun koma cikin nijar da Chadi muna ta neman mafaka sannan sun haɗa mu faɗa sun ce hausa da fulani wanda da hausa da fulani kowa ya san sun zama abu ɗaya sun zama musulmi musulunci ya haɗa su innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'mina yan uwan juna ne don haka yan uwan juna ne wannan ƙabilanci ba shi sardauna Ahmadu wannan ai ba ba fulatani ne kul ba gefen uwashi ba Hausa ce mahaifin shi shi Abba hila ce da haka shi ma Hausa fulani ne ba ba ne. an gane wannan akwai mutane da dama manya-manya waɗanda suke Hausa fulani ne an riga an hautsi ne wuri guda addini ya zama guda don haka an yi aure tsakanin juna an hayayyafa ɗiyan ma sun yi aure sun haifa ɗiyan ma sun aure sun haifa face sauran fulanin da suka ƙi shigowa cikin gari suka yi zaman su cikin dazuzzuka su kaɗai ne suka rage waɗanda suke dai fulani zalla wanda mafi yawanci kiwon shanu suke yi ko suna kiwon dabbobi ne Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa laisal birra laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والن... آه. ولكن الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والنبيين والكتب والنبي والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون kun ga wannan aya na da tsawo kwarai kuma ga lokaci ko? amma dai za mu ɗan ida gama ɗan lokacin da ya rage muna amma ba za mu iya yin tafsirin ta gabaki ɗaya yanzu ba Allah maɗaukakin sarki ya ce laisal birra ba shi ne ɗa'ar Allah ba ko ba shi ne addinin Allah ba an tuwallu wuju haƙun ƙibalar mashirik wal magaribi ya zan ku riƙa juyar da ku haujin ba shi ne addinin musulunci ba kawai ka yi alwala idan kaɗan yamma ne ka kalli gabas akwai wa'anda yamma suke kallo su yi sallah ko ya danganta yanzu wanda a cana yamma yake dibi ya yi sallah wanda a Amerika gabas yake dibi ya yi sallah wanda a rasha kudu yake dibi ya sallah wanda a south africa arewa ka dubi ya sallah abin nufi dai duk inda kake ka yi ƙoƙari ka yi kirdado ka fuskanci ɗakin nan na Allah mai tsarki shi ne ɗakin ka'aba to fuskantar ɗakin ka'aba a yi sallah ba shi ne addinin musulunci ba kuro don ka tsare yin haka kada ka ɗauki kanka cewa kai musulmi ne akwai abin da ake kira musulunci na gaskiya wanda insha Allah ta'ala in mun zo gobe za mu yi bayani a kan shi abinda ake kira musulunci musulunci na gaskiya kuma za a ji gaskiyar magana da na taɓa faɗi baya kata ta sake bayyana don na faɗo ta gaskiya wadda aka yi min musu a kanta ko? to gata za ta sake bayyana muna kuma da hadisai masu yawa waɗanda za mu yi bakin ɗin wannan gaskiyar da su sannan muna da ayoyin ƙur'ani da yawa da za mu yi bakin ɗin gaskiyar da su ina fatar gobe ya zan mu fito cikin lokaci yau uzuri ne ina ba da haƙuri kan wannan uzurin da ya sami ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya allah ka karbi azumman mu ka karbi sallolin ka karbi addu'o'in ya allah ka biya mana dukkanin buƙatunmu, ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu, da jihohinmu, da da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu da rayukanmu ya Allah ka ba mu natsuwa ya Allah waɗanda suke harbin mutane babu li babula daga cikin fulanin daji da wayanda suke taimaka musu ya Allah kai musu kamar yadda kai ma ashabul fili ya Allah kai musu kamar yadda kai ma ashabul fili ya Allah kada ka raga musu ya Allah kai ɗaiɗaiɗai da su su waye gari ka asfin ma ya Allah su waye gari ka asfin ma ya Allah ka gafarta wa marigayenmu Allah masu lafiya kuma ka ƙara musu lafiya Allah masu lafiya ka ƙara musu lafiya wayanda waɗanda ke son aure mata da maza ba su da abin aure ko kuma ba su da mijin aure Allah ya ba su ya Allah ka ba su ya Allah ka ba su wayanda suke karatu kuma suna samun wahala wajen karatu Allah ka ba su ilimi Allah ka ba su ilimi Allah ka ba su ilimi mai amfani kada ka basu ilimi irin na Yahudu wanda yake linzami zuwa wuta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.